wai ko ba ku haɗa min da kuɗin ga suke sai na halba Ka halba kakka halba wallahi gidan gaba mu da ko sisi kwanan mu biyo mu ci abinci ba kunu ɗaya gare mu yan kana sha ɗaya goma don Allah baba ya hankuri kai muna rai da ka ƙara ce min baba sai na halbe ma ya jiya kai ni za ka ce ma tsoho kana gani na yaro da ni matashi ka ce tsoho ashe ma gidan maciyata na nake bar ma yan wucewa ta wallahi kun yi arziki kun yi arziki kun yi wai wai ashe ko talauci yana da rana tai ka yoga talauci ya yi min rana inda yana da kuɗi wa shi su zai yi da subscribe kuna da alama kadaurawa lakin haɗi da shi real ma tv masu rubutar fassara domin samun shirye-shiryen mu akai-akai ka danna mun alamar subscribe kuma ka danna kadaurawa to each other.